sa ka shuka alhairai ka kyautata wa mama mama ba ta bari dan ta yayyo mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nan zari ni zan yi wa mama na abin tausayi ne iyayenmu zan wa mama na duniya ta shaida kamar shirin ne ka kula da mama gabar sharrin shaidani ka lura da mama gabar sharrin shaidani tausaya wa mama gabar sharrin shaidani bin ta mama bar sharrin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyar sannun ku dai gari ya hakuri Allah ya sa ta huta Allah ya kyauta maka Allah ya kyauta maka Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya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

zuba shi ka koma da shi waɗannan shi ne abin da ka riga ka zaɓa ita duniya makaranta ce nan gaba idan ka rufu ka sake dawo ɗebi kayan ka tsala kai kuma yi masa da kayan su ku kuka ba ni kuka ba ba kuma wanda ya ce ba san da tuwa suna ne mahaifiya ta ce daga shugaban ya ga cikin da wajen shugaba kamar yadda mahaifiya ta ce ina ba ta abin da yake faruwa ba wani abin da yake faruwa kai ka janyo ma kanka wani irin ne ja kaina bakin talauci dan ban zo na ba da wani abu shi ne za a yi min haka to ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba kin wakanki ba abin fara banki ta shinkafa binni albarka ce ba ka ba. shi da yake neman albarka ai gashi nan yana zaune ana yi ya hakuri ya biya so Allah ya kai wa kanka kai ma kai kai wa kanka shi mai neman ya da gashi nan kudin kunnin bai ishe ka ba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 to jama'a ne zan koma yanzu saka lafiya ga wannan don Allah ayi hakuri da Allah to madalla saka lafiya Allah saka da lafiya Allah saka da lafiya na gode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 ka shuka alhairai ka kyautata wa mama mama ba ta bari dan ta yayi hukunci mama za ta kula da rayuwar gada ce a rayuwa na ce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 da za ka shigo nan ba ku haɗa wani yana fita ba Alhaji Allah da ina alhamdulillah ya gani ya gogari masha Allah ya ban saduwa alhamdulillah shi ana hulluwa maza <laughs> ya iyali wala lafiya lau ya hango da Allah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 babu inda ana maganar miyawa masu kuɗi ba da za a baka ji sunansa bai kai ba ko ba inda bai kai ba sunansa wajen kuɗi ka ganin garin duk faɗin garin nan gidansa ɗaya duk faɗin garin nan gidansa ɗaya amma tsakanin makaranta da makarantar islamiyya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 duk ka ta komai ka ga wuri kada baka Allah Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya wadata mu da zuciya na saurara na dukiya ta gidaje na matata kadarori na duk na rasa su a ɗan kankanin lokaci an damfare ni makudan kuɗaɗe inda nake kasuwanci ya kodi kadarori na sun salwanta matata ta gudu Allah shi yake yin yadda ya so wannan ka ɗauka jaraba ce daga Allah amma barin ɗan tambaye ka sai dai ka haƙuri shin ya kuke da Allah a wurin bada da haƙƙi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 kawai mu tashi mu tafi ba ma son rakiyar ka kawai mu ba ma son rakiyar ka a'a ya ina ba ka son a ya ba ce ina ba ka son in go je ka ina bari mu zo je mu san ka ta ku ta ka rai anan zaka ga yadda zamu yi da kai ina fushi kika yi isu isu ka ba ta hakuri ina fushi kika yi isu ana da wakin ka dalin ina zuwa da Allah ina ta ce ne ta ku daya bace bari ta kun kun madan ɗinka madan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 不要忘了，我来接你，来太远，来太远，来这边你，要这么来嘛。啊，那不接，咋接？咋接？啊，我来，我来个富人来接你。 要不然也培养出去做不就了？对吧？手机开车了，你你要那个没事了。Allah ta tuba Allah ba da rauni da jayi da ƙauyanci Allah ka tsare ta Allah kuma ka tsare a baya you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 ina nan zani ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu mi zan wa mama na duniya ta yi shaida kamar sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar shairin shaidani tausayawa mama ka bar shairin shaidani bi ra'ayinta mama ka bar shairin shaidani aikata kirki ga mama mahaifiyarmu mama. wannan gayan Musa ne ya fi shekara ya na musan musanci wallahi mun dade muna timing sa ba mu kama shi ba sai yau wai bisa ka bannin cire ma a ba kai da Allah ko barawo ne shi ai bai kamata ku yi masa haka ba ya za ku ɗauki doka a hannunku hmm? to ina abin da ya sata yanzu Musa ne fa tunda dai na zo ni ina matsayin ni jami'in tsaro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 Oke sai kun zo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 an tabbatar masa da cewa baka ɗaya daga cikin 'yan fashin da ake nema shi yasa ma 'yan sanda suka bada dama a kaka asibiti dan Allah ki kira min shi ku kira min yayi iso dan girman Muhammadu Rasulullahi ki kira min yayi iso dan Allah ka kwantar da ka zai zo indo do dan girman Allah haka 'yan sanda suka banna ba 'yan sanda sun wahalar da ni indo dan Allah indo ku yi musu magana su kyale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 sannu suna malamin annabin haifiya marabin da na yi muku Allah da nan gari ya yi su ku yafiya marabin da na yi na ma amma gaskiya bella kai kuskure kai kuskure da mahaifiyar mu ta rasu tana tare da fushinka irin abin da na gaya ma kenan kai ji yanzu ai kaga muhimmancin iyaye ko da kuma yadda addu'a take ya faɗawa kan ɗansu idan ya saba musu amma Allahu gafur rahim saboda haka ci gaba da istighfari Allah zai iya yafe ma ya isu tabbas na san ka tafka babban kuskure da rayuwa ta bazan taɓa wannan rayuwa ta ba taɓa yara ba akwai wani abu ne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 ka bar sharrin ka kula da mama ka bar sharrin ka lura da mama ka bar sharrin tausaya wa mama ka bar sharrin shaidani mama ka bar sharrin aikata kiki ga mama mahaifiyarmu Bye.